الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أجل باب الصبر satin da ya fice mun tsaya a ƙarshen hadisi na ashirin da takwas a da bakwai yau za mu tashi farkon hadisi na ashirin da takwas kuma wannan ne majalisi na goma sha na goma sha biyu darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi na riyadu salihin dan da tuna mana yau muna sha bakwai ga watan rabi'u sani ko shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da nawa da biyar wanda ya daidai da sha bakwai ga watan nawa biyu shekara dubu biyu da goma sha hudu miladiya وعن رضي الله عنه قال لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتبشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وترب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال أنس بن مالك الله يقاري ده أدريش مني ترجمة cikin darussan da suka gabata الكعبة يكي maimaita yake تقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nauyi abin da yake nufi rashin lafiya ya tsananta gare shi kun ga cuta ba ta nuna rashin matsayin mutum a gurin Allah idan da rashin lafiya ina gwada rashin matsayin mutum a gurin Allah da manzon Allah bai rashin lafiya kuma har yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al amsal fal amsal kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da zai yi zazzabi akan ninka masa zazzabin mutum biyu ne kuma gwargwadon matsayinka da kusancinka da Allah idan ya tashi jarraba ka haka jarraba ka ke zama mai tsanani saboda mutum ya ƙara samun matsayi ya ƙara samun daraja a gurin Allah mai girma da ɗaukaka da lokacin da manzon Allah cikin sa ya nauyi ja'ala yatabashshahu al-karbu tsananin zafin rashin lafiya yana lullube shi alkarbu a nan ba ana nufin bakin ciki ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bakin cikin rabuwa da duniya yana farin cikin gamuwa da ubangiji saboda ya san abin da ya gabatar ya san kuma abin da zai tarar a gurin mahaliccinsa mu ne muke bakin ciki saboda rabuwanmu da duniya saboda mun raya gidanmu na duniya mun na lahira duk mutumin da irusa gidansa na duniya na lahira ya gina gidansa na duniya to babu yadda za a yi munnar barin ginan ne kuma ba bushashe amma daga cikin magabata an samu wanda kusancinsu da ubangiji ya sa inda cewa za a yi yau za ka mutu ba zai iya ƙara komai ba akan abin da yake wa Allah ya kure ma laifin bautarsa ga Allah da kuma kusancinsa da ubangiji fa qala fatima na da fatima a lokacin da manzon Allah yake cikin wannan yanayi ta shigo gurinsa sai ta ce wa tarba abata kamar tana cewa wayyo damuwar mahaifina annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da jikinsa ya tsanani a farko akan ɗauke shi duk ran da kwanan wancan izo sai a ɗauke shi a mai da shi ɗakin to kafin a zo a ɗauke shi wani lokacin sai dinga cewa aina ana yau kuma ina nake sai matan su suka fahimci ya gaji da wannan jelan da ake da shi saboda adalci ba ba shi da lafiya bai ce a tashi a ɗakin amarya ba ko a ɗakin wacce fi so kullum idan kwanan wancan izo sai a ɗauke shi a mai da shi sai da idan ga tambaya ina cewa yau kuma ina ina ne sai matan su suka fahimci cewa ya gaji da wannan daukar sa ake amai da shi ɗakin wanci sai suka ce zaɓi inda yake so ijiya sai ce ya zaɓa a kai shi ɗakin na na aisha radiyallahu ta'ala anha shi ta take cewa la ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina haqinati wa zaqinati annabi a runguma ta jinna na aisha ya ga duniya ya rasu a hannunta an binne shi a cikin ɗakin nake cewa duk wanda baya kauna ka to kada ya ziyarci kabarin manzon Allah saboda zai gamu da bakin ciki cikin ɗakin ta iki kaga bayan da za ka fitar da shi don ba ka san ka sai a canja masa ɗaki saboda haka ya an mai da shi ɗakin na Aisha sai da abubakar sai izo ne nemi izinin ta ita in kin min izini ina son nima na zauna kusa da manzon Allah na dinga duba shi an ce ya yi ɗan kwanaki a nan ko gidansa bai taɓa ba sai da ga cikin manzon Allah kamar ya ɗan yi ƙarfi sai ce ya rasulallah ina neman izini zan tafi gurin matata wacce take a wali a wata unguwa daga cikin unguwannin madina yana da matarsa guda ɗaya a can ya ce kwananta ne kuma na jima babu leƙa gurinta ba dan ta fice maza Allah ya mata izini ya yana tafiya gurin ta ikon Allah sai Allah ya karɓi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine da Aisha na na Fatima take wannan magana fa qala sai manzo Allah yace laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm daga yau damuwa da bakin ciki ya kare baban ki ba da duk damuwa a nan duniya damuwar mutane su shirya damuwar mutane su zama mutanen kirki damuwar abauta wa Allah kada a yi shirka da shi damuwar abu Allah damuwar wani da cikin matsala ya za a magance matsalar ka da a fiyanin duniyar nan dai lahira babu wani abu yace daga yau babanki ba shi babu wata damuwa falan ba mata lokacin da manzon Allah Allah ya karbe shi ya bar duniya qalat kina da Fatima ta ce ya abatabu ya babana ajaba rabban da'ahu wanda ya amsa kiran ubangijin da ya kira shi watan kamar tana nuna cewa babana ya amsa kiran Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abatahu jannatul firdaus ma'awahu babana aljannat firdaus ita ce makomarsa sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce aljannat da tafi kowace aljanna a annabi ya ce in za ku roƙi Allah aljanna to ku roƙe shi firdausul a'la kada ka ce ai kai ko irin yadda wani yake cewa wai ko kai iskar aljanna a bayyana shi to babu da iska aljanna wato yana son ya fassara ɗan ashabul araf wanda ba sa wuta ba sa aljanna su ma a lokacin da za a ce shi kenan an yafe musu zo su fa aljanna to shine yake cewa in za ku roki Allah aljanna to ku roke shi alfirdaus ita kuma firdaus rufinta al'arshin ubangiji duk wani abu wanda za a yi famfin ɗinsa a zubo da shi ragowar aljanna wacce ba wannan ba daga sai yake gangarowa ya abatahu ila jibrila nan ahu jibrila mala'ika jibrilu za mu yi wa gaisuwa ko za mu sanar da shi rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake nufi da na'ayu shine al-iladu bil maut idan wani ya mutu a ba da labarin mutuwarsa kowa shi na kisa shi na ayu ba da suka ce abin da yasa na fadi fatima take cewa ila jibrila nan ahu Matuƙar manzon Allah ina nan a duniya mala'ika jibril ba zai daina zuwa duniya kuma shi ma ina san ya zo gurin manzon Allah domin yana ɗauko sako ne daga gurin ubangiji yana kawo annabi to in manzon Allah ya bar duniya shikenan ya daina sakowa sai dai zaman sa a can to inda wani mutum inda wani halitta da za a yi wa jaje a yi masa gaisuwar manzon Allah to baya mala'ika jibril haka take ne falan ba dukina bayan an gama binne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam qala fatima sina da fatima ta ce afadat anfusukum yanzu ranku ta yi muku dadi an tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi sallam turab ku zuba ƙasa a kan manzan Allah kamar yadda ake binne kowa ku yi ƙabari shi ma ku binne shi ku zuba ƙasa ku rufe kun ji daɗin wannan malamai suka ce amsar sun ji daɗi saboda wannan ne hukuncin ubangiji haka Allah ya hukunta duk wanda irin su a binne shi a ƙasa ko lokacin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka buɗe wani birni na tustara an ce sun tarar da gawar annabi daniyal mutanen garin tsawon shekaru ba su binne shi ba tun kafin ma zuwa manzon Allah sallallahu sun dora shi akan wani gado duk lokacin da suka shiga matsala sai a fito da shi a yi tawassuli da gawarsa a roƙi Allah da sai na Umar ya zo sai ya a binne shi tunda ba shari'a da bace wani babu wani mutum da zai bar duniya duk matsayinsa a ce a je a sandarar da shi a busar da shi a dinga zuwa ana gaishe shi a dinga zuwa ana ziyartar sa inda wannan daraja ce da wannan fara ce da abinda addinin mu da aka za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan malamai suka ce yana gwada mana halaccin in wani naka ya mutu ka yi kuka ka kuma nuna damuwa sannan kuma ina nuna mustahabbanci da kasancewarsa sunna idan mutum ya mutu wanda abin ya shafa a jiya masu ta'aziyya a maka ta'aziyya ba munna ba ce ta'aziyya ba da haƙuri ne da zai kewa kuma aka ce ba ta'aziyya ba a taƙaita ta a kan makusantan mamaci ba wataƙila ma wani mutum zai mutu makusantan nasa ba za a masa ta'aziyya ba ta fuskar shari'a duk mutumin da bai ji mutuwa ta da ke shi ba bai tantance a ta ta'aziyya ba wanda ya cancanci a yi masa ta'aziyya ko da na nesa ne ba shi da alaka da mamaci shi za a yi ta'aziyya kuma yanzu wannan ba wai ana nufin kawai wani dan wansa ya mutu ko kaninsa ya mutu dole a je a masa ta'aziyya ba idan yana tunanin farar gawa ne ba dan me za a masa aziya daman Allah Allah yake ya mutu kuma ya mutu sai a taya shi murnar mutuwar amma ba zai a yi masa jaje ba sannan ko ba tana nuna a yi tafa-tafa ba a zo a yi ta ciye-ciye da shaye-shaye a gurin wanda abin ya shafa a sunnata su ne suke zama a gan su a yi musu tafiya sai kuma rahama suna cewa in an gama in dai alamar kauna ce da soyayya suke son ku nuna ba mutum ku to kuma addu'a ku yi masa sadaka ku yi wasu ayyukan alheri ku sai Allah ya bashi lada a wannan zaman da ake na gulma wani lokacin da gini bibi wanda ake nuna isa ake nuna gadara wajen cin abinci da dafa abinci da kawo shi har a samu mutane da suke bin gawa da sun je makabarta in suka ga motoci da yawa ko ba su kada su ce an samu gurin zuwa sai sa hawa a kori kura mota ina lani sai a biyo dawo da su su ma su zauna a gurin aikai aikaci yake ana shasha suna ta kai zuwa. an ce har irin wannan ne wanda aka zo za an yi sadaka uku ana cewa to Allah ya ji kansa sai manta ita Allah maimaita mana tunda ya san ba kafin ake samun irin wannan abin da in ba a nan ba kuma abin kunya ba a tashi kawo abinci da hidima sai mutum ya mutu da yake raye ba a abincin ba yana buƙatar kuɗin zuwa asibiti ba a bashi ba yana buƙatar magani ba a bashi ba yana buƙatar abinci ba a bashi ba yana mutuwa sai a ce akwai buhun shinkafa akwai na sukari akwai lemu akwai waye akwai soye akwai aita kai abubuwa ana borewa bayan ya mutu shi kuma can yana can ya gamu da abin da ya gamu da shi to wanda yana nuna halaccin duk matsayin mutum a yi haka a binne shi kamar yadda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ba a ware wa mutum wani guri na musamman abin da yasa aka binne manzon Allah cikin ɗakin na Aisha saboda annabawa a inda suka rasu a nan ake binne su ba a ɗauke su daga gurin sun sun rasu a nan ake haɗa a binne su sannan duk abin da suka bari ba da gaba shi sa za ku ga ya shiga cikin mai talmani isa na faɗi ba a cikin yarin manzan Allah sallallahu alaihi ita kaɗai ce wacce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riga ta rasuwa amma ragowar ƴaƴansa shi ɗayan su sun riga manzon Allah rasuwa da ita ita ma ba ta fito wata shida bayan rasuwar manzon Allah ta bi shi tunda ya taɓa gaya mata wata rana ana zaune a gaya ta zo gurin ta yi mata rafa. ta fashe da kuka ya tsare mata rasa ta yi dariya shine aka tambaye ta abubuwan da ya faɗa ta ce to wannan dai barin gaya muku akwai waɗanda ba su shafe ku ba ya gaya mun maganar rasuwar shi ne kuka sai ce ba ta farin cikin ki zama ke ce farkon wacce za ki biyo ni a cikin ahadi na yana nufin sa kenan tun da ya rasa mafi yawanci sun tafi a lokacin to na Aisha shafa ta gaji manzon Allah na na Fatima kai tun da ba a gadon dukiyarsa akwai kuma ɗan uwansa na jini wanda za a kira wasu asaba suwa babu wanda ya gaji shi domin da sai a ba su zai ce ni ma gani sai wani zai ce ni ma gani aka ce Allah ya zuba wani hikima a nan da annabi sallallahu alaihi wasallam an shar'anta a gaje shi ƴaƴansa da makusantansa su gaje shi sai an samu wasu munafukai sun koma jefi sun ce kaga annabawan nan suna mutuwa wani ya gaje shi kaza wani ya gaje kaza wani ya gaje kaza daman annabtar wayan a ciki sai an faɗa in a wancan lokacin ba faɗa ba a wannan zamani sai an faɗa tunda wannan zamanin an samu wanda suke cewa annabtar nan faɗi wayo shi kansa ma manzo Allah su kuma wayo iya mutane da yake ai sallah ai azumi ai zakka ai hajji ai wa duk yana abubuwan sai ce amma ladan ku sai kun je sau saboda kada a tare a gidansa da yawa a zo a kafura masa kaga wanda ya wanda bai imani da lahira kwata kwata bai yadda da ita kawai dai ina jin ana faɗa ne kuma ina sa babban riga ina sa zanna bukar ina sa waye ya shigo cikin mutane domin kada a ce baya cikin su Allah ya tsare su don haka idan mutum wani nasu da su zai yin kuka amma ba kukan raki ba kukan kai ƙara gurin ubangiji kuma za ka nuna damuwarka za ka nuna bakin cikinka amma ka faɗa alheri kar ka faɗi akasin alheri wani abi zaidin أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد اشتبر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع فصابت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه ومعنى تقعقع أي تتحركوا وتضطرب وأنا في زيد أول سورة أبو زيد شين أسامة بن زيد بن حارثة أسامة شين أن زيد أن حارثة بابنسا زيد بن حارثة ينا تتم mutanen da manzon Allah ya fi so a sannan shi ma usamatin yana cikin wanda manzon Allah ke son yake sansa shi sa ake cewa da shi maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi shine maula watan kalmar maula tana daukan mai gida tana daukan watan yaron gida tana daukan kuma ubangiji ya danganta da inda aka yi istimalin tana nufin ko mutumin da ka ƴan shi ka siye shi da kuɗinka ka ƴan yanta shi ko aka baka kyautar ka ƴan yanta shi shi ma ita zama maulanka dan haka akan ce maulaya ana nufin Allah akan ce maulaya ana nufin sayyid akan ce maulaya ana nufin bara kuma yanzu wannan akan gaya wa shugaba ma maulaya ga mutanen da suke yan fadanci sukan gaya shugabannin su ce shugaba shugabana ko yalla kai ko na mancin wannan to amma shi abin da yasa aka ce da usamatu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi zai ibn harisa bawa ne na da khadija balarabi ne cikakken balarabi amma irin koya tsayayensu ko kwace-kwacensu larabawa da suke yi aka fauto shi daga wata ƙabila. aka kawo shi maka aka siyar da shi wa wani daga cikin yan uwan na na Khadija sai shi kuma ɗauke shi ya ba na na Khadija shi lokacin da na na Khadija ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta masa kyautar ta shi ko manzon Allah irke shi rukun da ko uban da ya haife shi ba zai masa irin wannan rukun ba ya ji daɗi sai ƴan uwansa iyayensa suna yawace a su fataucin su da waye zuwa aikin haji da suka zo sai suka yi kasifar da shi ɗan uwansa sai suka koma gida suka sai ai mun gano wani da ya ɓata shekara kaza yanzu ma ya girma ina baka sai da babarsa da babansa da wan uwa da wan uba suka yi shiri suka tawo baka, suka bincika suka ga a hannun wani. sai gaya mutum yana hannun Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin ma bai zama manzon Allah da suka zo gurinka suka ce kan mu ne ka ji abin da ya faru amma sai muka gaira gurinka shine muka zo ka faɗa abin da kake so mu baka ka babu shi mu tafi shi sai manzo Allah sarki ma yake cewa duk wannan ma ta taso ba ba magana sai kirawo zai yace zaidu ka je ka yi shawara in kana son ka koma gurin iyayenka ne maka izini ka yi tafiyarka ko kuma kana son ka yi zama da ni ko kuma ku hakura ku bar shi saboda haka yi kalle ya kalli manzon Allah yake kai ni gurin sa zan zauna domin irin abin da ka a gurin sa ba zan samu a gurin ka duk da imin ba za ku yi min wannan abu ba suka yi ta koke koke ki ba da za ya gamu da wanda ya fi kowa kyan ɗabi'a ya gamu da ko wanda ya fi kowa kyan ai da iya zama da mutane to kun wannan abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama hannunsa ya tafi ka'aba da in kana son ka shelanta abu duniya da ji sai ka tafi ka'aba ya ce ya mu a shara ƙwarai taron ƙwarai ta kowar saurara ji suka saurari ce daga yau zai sunansa zai ibn muhammad ya zama ɗana zai gaje ni zan gaje shi ku shaida so da haka maganar bauta ma babu ta ƙari to daga nan haka suka ci gaba da zama da annabi sallallahu har musulunci ya zo a musulunci ne ya bata wannan hukunci na tabanni ka ɗauko ɗan wani kamar da shi naka ya ka kai ma da muhammadun hada ajin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina annabi ba baban kowa ba kai ne ba baban manzon Allah dai kika bakin annabawa to da haka da kasan aka ce aka yi ibbalin tabanni duk ɗan da za ka ɗauko shi ba za ka ce ya zama ɗan ka gaje shi ya gaje shi ba sai dai ya halatta ka ɗauko maraya ko ɗan ɗan uwanka ko wanda yake buƙatar taimako ko wanda ka ga dama ka riƙe shi ka karrama shi ka mutunta shi Allah zai baka lada amma ka sai gado ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara ɗauko wata bakurishiya Zainab ya aura shi. suna zaune zama ya daɗi Allah iyo masa wahayi ya ce wannan ba ta zaidu Sai za ka aure babu wani mutum banda annabin Allah wanda aka fi sunansa a cikin Qur'ani in ba zai ba falan ba ka ba zaidun min ha wa ka zawwajna ka shi kadai ne aka fi sunansa a Qur'ani shine baban Usama tun to da ka aure bai yiwu ba aka raba aure sannan ita kuma aka ɗaura musu aure da manzon Allah shi ne take alfahari a cikin matan manzon Allah take cewa kowa daga cikinku zuwa aka aka taru aka ɗaura aure tsakanin ku da waliyan manzon Allah amma ni Allah ne ya ɗaura aure na a sama sai aka sai a tare an gama to saboda haka sai shi zaidu bayan annabi ya auri ita zainab sai aka sake aura masa wata da ake cewa ta baraka al-habashiyya barakatul habashiyya to ita ce ta haifi zaidu a ya samu da ta haifi usama tun da babansa balarabe ne fur ita ko bara ta al-habashiya da habashiya ce abu ko ba ba bace sai aka haifi ɗarin balarabe sai ya haifi baki sai aka dinga anya kuwa a fitin ɗin gungumi ana maganganu ana ta abin nan sau da haka akwai irin mutanen da ake cewa da su suna da ilimin ana cewa da su suna da ayafa akwai alkayafatu akwai al'ayafatu kayafa shine ittiba'ul akal in su ya sauka in suka kalli sama za ce wannan bene wannan tattabara ce wannan haskiya ce wannan kuciya ce in dai suka kalli kafar ko me sai sun gane da raƙumi ne ido ɗaya zai taka kafa su ita ce in sun kalla ce wannan raƙumi ne kuma idan sa ɗaya na hagu babu haka Allah ne su to akwai ko masu ayata su kuma in suka kalle ka suka kalli wani wanda yake jinin ka za su ce wannan dan uwan wannan ne ba ana ta wannan magana abin kuma ba a nan ba ya jin daɗi shi dai ya san ta samu su dan san zaidi abin kuma ga shi ana ta magana ba yanzu za ka hana mutane faɗa abin da suke so sai aka yi sa'a wani ana tar shi mujazzir masu irin wannan ilimin wanda Allah ya mutu wannan baiwa sai shigo masallaci sai tarar da zaidu da usamu suna bacci sun lullube jikinsu ga baki ɗayansu sai kafa su suka fito wannan ba a wannan ba annabi yana zaune a can da shi da sabansa har ya wuce zai wajen manzo zaala sai ya dawo yace ka ga wata baka kafa amma kuma da cikin wannan farar ta fito aka ce manzon Allah sai fuskarsa ta dinga kyalkyali ya tashi ya shiga gida ya dinga cewa ba ku ji abin da zuri ya faɗa ba wannan kafar daga cikin wancan ta fito kun ga maganar cewar ba ɗansa bane ko wata hanya aka bi wata taso babu an wani matsala saboda haka sai ana cikin haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ki shugabantar da zaidu a kan wata tafiya da za a ko ta yaki ko makamanciyarta sai aka dinga maganganu cewa to ya za a yi ga manyan sahabbai ga su abubakar ga su umar ga usman ba a kowa da ba wannan shine zai baka ilimin duniya ilimin zaman duniya kada ka ce wata ran za ka yi wani abu a ka da fitowa ba sai mutane sun ya da fitowa ba mutum jidan su aka in kuma ka fito sai sun mu ce ma da ya fiye ba a cikin abubuwa duk abu in kai shiru su ce in kai magana a ce in ba abin da za ka yi ka zauna lafiya da niyyar da mahalittin ba wanda da kowa sai ka toshe kunna ka sai ka huta to da aka yi amma zuwa ta bai ce komai ba sai wata rana ga sai na umar ga sayyidina abubakar ga sayyidina usman ga aliyu ga manyan manyan sahabbai sai ce usama ta zo ya naɗa shi ya zama kwamandan askara musulunci za a tafi rum za a ji ayo ya sai maganganu kuma kaga ga abubakar ga umar ga usman amma da an tsallake su an saka wannan yaron sai annabi ya ce na samu labarin abin da kuke faɗa ba an ta da nan da kun taɓa wannan magana to ina tabbatar muku da cewa da shi da babansa duk sun tantance wani matsayi da za a ba su sannan kuma ku sani ina ƙaunarsa kuma ina ƙaunar babansa kun ga wani ita ma daraja ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta waɗannan mutanen sau da ka ya shugabanci wannan eh, eh, rundunar da aka haɗa aka shugabantar da usamatu a kanta annabi sallallahu alaihi ba ta tafi ba Allah ya karɓi ransa sai da na abubakar ya ce zan zartar da abin da manzon Allah ya ce a zartar da shi sannan ya tafi ya taka usamatu yana kan doki da shi da rago askara da na abubakar yana kafa ya ce ka hau mana ya ah, so nake da birki da kafa ta saboda Allah waɗannan da zartar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zartar da shi an ce Usama ya bar duniya manzon Allah ya bar duniya Usama yana ɗan shekara ko 18 ko shekara 20 amma dai ya rasu a shekara ta hamsin da hudu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kuma Usama san zai malaman hadisi a cikin littattafai na hadisai za su samu hadisi har guda ɗari da ishirin da takwas wanda dukkanin a hadisi ne na Usama ibn Zaid daga ciki akwai wannan hadisi to shi tu dan zai, kamar yadda na gaya mana ana cewa shi maula rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Usama ba shine maula din ba zai ibn Haritha shine maula din watan dan daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu a nan duniya yanzu ji wani an ce da kai sarkin fadin leman sarkin ko ba ana yi a wannan duniyar mutum kuma ya kafa ya tara wata kabata ina jin daɗi shi an wata tsorin tsorin to amma yanzu aka ce da kai bayan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a ce da kai kai jikan jikar tattaɓa kullum mai ɗaukar takalmar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba ta tsari da wannan ba ba ta tsari da wannan ko shi ne maulatin bara wanda aka ƴanta shi ya zama ɗa wa hibbihi sannan kuma masoyin manzon Allah wa bin hibbihi dan masoyinsa wato akwai kalmar a larabci muna da hubbu za ka iya cewa hub ita ce gundarin kalmar soyayya in ka ce hib to sai mutumin da ƙaunarsa ta mamaye zuciyarka da baki da shi ne ake cewa shi hib laraba kan gaya matansa haka za ta iya cewa matarka za ta iya cewa da kai hibbi ko hubbi kai kuma ka ce da ita hibbati ko hubbati watan kana nuna an kai maganar lubayya ta zo karshe ke to shi ne ma'anar hub ko a ce da kai hibbi to shine ake gaya wa shi usamatu da kuma zaidu to usamatu dan shi ne ke cewa arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wa sallam ƴar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta aiko ɗan aike wurin annabi wace ce ƴar manzan Allah An ce zainab ce a nan ba a ta ba amma zainab ce ita ce ta aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce inna ibni ka bi tubir ɗana yana sharafa shi ne mutuwa ta zo tafiya zai an ga dukkanin alamu da suke nuna wanda ya kai wannan matsayin mutuwa zai shine shi ne da wata muke cewa da shi ya sharafa ba sharafa ta dai domin ba yawa ita wannan sharafa ce wata kuma sharafa fashadina sai ta ce ya lallah a gaya masa ka halarce mu ka zo inda muke yi kuri yuqridu salama wa yaqul sai da ce a je a ce ina gaishe ta kuma ga haƙona a ce da yake inna lillahi ma a haɗa. duk abin da Allah ya karɓa da nasa ne Wani hu a a'ta abin da ya bayar ma nasa ne da in ya baka ikwace sabon ajiya ibaka kamar yadda ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗansa ya rasu ya rasu ba shi da lafiya da ya dawo gida matar ta sai ma abinci sai komai sai wanka sai kwalliya yace ya ya rasu ce alhamdulillah ya samu sauki cuta ta warke ya zauna ya ci abinci don kada firgita shi ya cin abinci saboda in ya zo aka ce mariya bai ci abinci ba zai dawo da shi so da ka ta yi ta lallashinsa ya ci abinci ya bacci har ya kusance ta sai da itaci ya nutsu sannan sai tace to Allah ya karɓar sa zo kai masa wanka a je a shirya ya za ki min haka tace to ya za ka inna lillahi ba a kaza walau ba abin da Allah zai ba da ajiya kuma ce zai karɓi kayan ka sai ba zai karɓa ba shi ne abin da annabi ya gaya masa a gaya masa haka wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowane abu yana da lokaci abin ambato duk wani mutum da aka ce da kai ya rayu a duniya akwai sanda za ka yi baya komai tsawon lokaci faltasbir ku gaya mata ta yi haƙuri wal tafi ta nemi Allah ya baka lada to wannan inna lillahi ma akada wa lahu ma aqa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib malamai suka ce wannan ita ce hakikanin yadda ake gaisuwa in mutum aka yi masa rasuwa in ka zo gurinka sai ka ce da shi inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma tasbir wal tahtasib in kuma dangi ne da sai tasbiru wal tahsibu wal tahtasibu ku yi hakuri ku jure ko ku nemi Allah ya ba ku lada wanda ya tafi ba zai dawo ba daman ajiyar Allah ce ya fata kayansa kayansa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a za ka iya cewa a azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum duk abin da ka ɗauka ya yi amma mu da an zo ya ka ji da hakuri alhamdulillah bulon lausha kafin ka yi kwaya biyu an gaba ta, sai kuma mutum ya dinga alamma da firhi warhamni wasu anni wa asiri wa ne ne ita ya kanta a zuwa kuma suna cewa amin amin amin sabon yadda ake yi in ka zo ka tarar an wa mutum rasuwa in za ka yi maka ta'aziyya ka ce inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman. fal tasbir wal tahtasib sai a daure sai a yi hakuri sai a jure Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa duk abin da ka faɗa amma dai wannan ita ce kalmar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma waccan da na gaya muku ta biyun wacce aka samo daga bakin malamai suka ce ga abin da ake faɗa dan haka abin da ake kan a nuna mana a nan kada mutum a yi masa mutuwa ya kama zage-zage ya kama ya gari gasa a kuka da shi ana kan za a ke rirrike shi a kirin rike shi wajen kan gawa in kuma kun sake shi ba kuma mai zai masa in aka sake shi da ya saki idan mutane sai fara fita a guji in kan gawa sai a fara kamo shi to annabi yake ba haka ba abin da ake son a ba mutum hakuri a kwantar masa da hankali fa arsalat ilayhi sai ta tsara aiko masa da san sakon tuqsimu alayhi ta ne masa magiya shine tuqsimu alayhi tana cewa na gaba ka da Allah ka zo la ya'tiyanna a ne masa magiyar ya zo gurinta faqama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce to da ku tashi kun ga me yake son a nuna mana tausayi da kuma haba-haba da ƴaƴa sai mun kai ne ya ka turo ta ce a gaya masa ya zo jikansa ne ba shi da Allah ta biya na me ka zan zo me zan masa sai kama faɗa abin da Allah ya tura mata yake in ma mutuwa ki ga abin da za ki haƙuri ki ture da ta ƙara dawowa sai ce to ku tashi ko bai tashi kaɗai ba fa qalo ma Musa ibn Ubada sai ya ɗauki manya-manyan ansaru Sa'ad ibn Ubada shugaba ne daga cikin shugabannin kabilar khazraj daga cikin ansaru wa mu'az ibn jabal ya dauki mu'az ibn jabal wa ubay ibn ka'ab ya dauki kuma sarkin makaranta qur'ani na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zaid ibn sabit ya dauko kuma gangara din sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mu'az al-qur'ani shi ma aka dauko shi wa rijalun radiyallahu anhum da kuma wasu da yawa ya ce duk ku zo ku rufa min baya ba tafi jika na ne aka aiko ɗaga ta aiko suke ba tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ɗabi'a ka ce. aka ce sai ka gama ta da aka raina ba a damu da ita ba a cikin gari yana ta cikin sabon zuwa da cikin bismillah ya rasulullah sai ce to sai bi ta sai ta kai shi gefe sai ta maka bayani sai ta bayani sai ta bayani ina sauraron sa sai sanda ka gaji da bayanin ta sannan ya ba ta amsa da zai ba ta sannan ya dawo mu ba mutane sun fiya sai a ce mutane sun fiya raini ka zai shi wai magana yake ba zai ba abin kuma wani mutu farawa sai a fita mafi sau da haka wasu mu akwai rashin tsari wani yanzu ya maka tek rabin shafi sai yoga tambayi ne ce da Allah a wata lafa an samu wannan tambayi ta tek ka rubuta ka amsa da wani ko ya bugo maka wa a kan wata ba wallahi ba da shi ne dan bugo mun sai ka fara amsa da ana fara irin wannan akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana haba haba da su amma fa akwai girmamawa akwai karrabawa akwai darastawa duk mutumin da iga an martaba shi an girmama shi an mutunta shi in dai ba imi ba ne dole ya girmama wanda ya girmama shi kuma baya daga cikin fahimta ta addini kamar yadda mu mutanen da suke fahimta ka fahimci addini sai kuma ka raina kowa sai ai duk ɗaya miki ba ɗaya ke ba a yanzu sanar kuma ya ce annasu kawakiya ka asmanul bishki kamar kunnan mataki haka mutane ba haka ba ne ba haka maza Allah yake nufi ba ana maganar a wajen ubangiji kowa ɗaya ne abu kuma Allah ya fiji ta kowa wanda ya ba shi kuɗi wanda ya ba shi mulki wanda ya ba shi ilimi wanda ya ba shi shekaru wanda ya ba shi kurkura wanda ya kowanne da daraja kuma abin da ake so din mai matsayi a ba shi matsayi. in aka yi haka sai rayuwa ke can amma wannan annabi tawafiya ka asmanul mishti ana magana ne akan a tsora mutane akan wato a ake magana kan kada wani ya ce ainihin tun da fari ne na kowa da daraja a tun da ɗan ne kuɗi ne na kowa da daraja ba wanda ake nufi a adam tsarin ne ake son a ce a daidaita mutane amma a wajen fifiko na girma da shekaru da ilimi da wasu abubuwa makamantansu wannan abu sun akwai shi za mu ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sun yi karatu gurin manzon Allah sun koyi girmamawa sun girmama junansu sannan su kuma an zo an girmama su to sai tafi da waɗannan sahabban fa ukiya ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabiyu yana zuwa sai aka ɗauko ɗan aka ɗago masa shi aka kawo masa shi fa aka adahu fi hijri ya zaunar da ɗan irin ya tallabe shi akan jinyarsa wa nafsuhu tafa'aqu ransa tana tafiya tana dawo za a gari ba kun san idan mutum ya zo mutuwa ran ya kan zo kin sai ito kamar zai tafi sai ya koma ito kamar zai tafi ya koma wannan yanayi yanayi tashin hankali in dai mutum zuciyarsa ba ta bushe ta kuma dutse ba in ka ga wannan yanayi ya kalanta ya tashi fa fadat aynahu sai idan manzo Allah ta cika da hawaye ta kwararar da hawaye fa qala sa'ad sai sa'ad ibn ubayy ya rasulullahi ma hada ya rasulullahi me haka kuma kuka kamar ya rasulullahi ka dinga kuka kun san wannan ya koma al'adar ce ta larabawa shi balarabe yanayin yadda suke kuka sai mata za su zo su yaƙi mutum ya taho da danginsa duka gabaki ɗayansu a kashe su a gurin yaƙi ga sa yana tiga a wanda zai kuka ba so da in yi kuka ya kara kuma an samu kabilun da an matan kuma ba a kuka in za a kashe garin duka ba wanda zai kuka saboda karaya ce su ko ba ta son a nuna karayarsu wannan wannan abin da yake son ya nuna mana ana son a nuna mana adamin daga raji idan abu ya faru ya riga ya faru magana kuka zai dawo da abin da aka rasa ne amma kuma shari'a ba ta hana a yi kukan ba kukan da aka hana na kera shi na ake cewa shi anniyahatu har wata tana cewa wani yana cewa da matarsa da danginsa ku yi mun kuka wanda ya dace da matsayina har ma ka iya neman taimakon wasu su taya su kuka na shine wannan ne ya haɗu har a nan kasashen mu ba kasashen larabawa su suna da wannan nan a kotu jiya da aka ce su ma suna wannan a da can malamanmu na sauro sun gaya mana sun sun halarci irin wannan lokutan da ake amma yanzu ilimi ya sa an daina idan aka yi mutuwa sai a raba goron gayyata akwai masu kuka su kuma sana'a su ke sai su zo sai an mutu ana ta kaɓar gaisuwa an yi ɗin sai ɗaya saki idan ku sai kwana da ihu kukan da ku taɓa jin sa ba duk sai a ɗauka ita kuka ita kuka sai an gaji da kuka an shiru sai an mutu an fara ɗan wani abu sai wani ya ƙara kafar idan wani sai ya ƙara rera to biyan sa ake na kwayan sa ake musamman to wannan shine aka haramta kuma aka ce duk mutumin da ikon gilan masu masa kuka duk kuka ɗaya da suke a ranar a cikin kabarin su za a gana masa azaba shine abin da ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na cewar ana yi wa mamaci azaba saboda kukan masu masa kuka wannan kukan da ake nufi ba kukan ɗa ko ƙani ko wa ko mata ko uba ko ɗan uwa ko masoya ba ana nufin kukan waɗanda aka ɗauko su haya domin su kuka saboda matsayin wannan mutum sai manzon Allah ta kuma ya fashe da kuka sa'ad yake da shi me haka ya rasulullah kai ma tana kuka fa qala sai ce hadihi rahmatun wannan ai tausayi ne rahama ce da ala Allah ta'ala fi qulubi ibadihi da Allah ya sanya ta a cikin zukatan bayansa wa fi riwayatin a wata riwaya fi qulubi man sha'a min ibadihi a zukatan wanda iso daga cikin bayansa wa inna ma yarhamu Allah bil ibadi rahama kadai Allah yana tausaya wa masu tausayi ne daga cikin bayansa watan Allah yana jikan masu jin kan na ƙasa da su masu tausayawa wanda suka tantance a tausaya musu su ma Allah yana tausaya musu su waɗannan hadisai guda biyu za ku ga an kawo su a cikin babin haƙuri wanda duk abin da ake son a nuna mana juriya akan abin da zai same ka juriya akan abin da zai samu wani naka daurewa da mai da al'amari zuwa gurin ubangiji da neman Allah ya baka lada akan wannan musibar da ta same ka hadisin da za mu shiga hadisin suhaib yayi tsawo da yawa ba za mu iya gama shi ba kuma fara kamata ni mu dakata a nan idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu dora akan hadisin suhaib sallallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi